kuma ka amanta na sha hudu kuma zan hudu apc duk notun da an kaɗar mai cikin da mu mun kaɗar shi to in allah ya yarda bar sai mun duk inda notun shiga mun kwance shi da yadda allah ta ba akwai mutum guda cikin apc wanda ya kai girman sanata muhammadu adamu alir ko daraja ta ga siyasa ko kauri ne ko kima ta ko cika zakka ta ko cika mudu ne wanda ya bar jam'iyyar pdp ya koma apc guda in kasance a kawo ko wanda ya kai ma'aunin marababin direban adamu Aliyu in kasance. na taɓa jin ɗan pdp ya ce ma akwai takaddama masu shi akwai takaddama fa yan apc na akwai abin da muka ce koman kakkafin to shi da zamu ka he zamu yi inda duk muke da da mu wato ko dai abin shi da shike ko kuma in ka ce ka taɓa shi ko mu ko kai ko ku da mu da kai duk mu mutum a lahira wallahi in ta kama mu nisan san da ka mamaki a ganin ina ejin bana wato kine zaɓe. Ƙwarai da gaske inda ta yana ya agent to a ni yanzu akwai rawar zanna a ce a min ojoro da kuturu in bai ya damu hura wai ya dure ba ko ba gane ba to gashi nan ko kuturu ya tudda hura wanga da an gane wasu shi wani tsaye zuwa wallahi alai wallahi wallahi kunnuwa na jakai na baya. Yara kuma gidi ga dogo tambari zaɗan Allah. Haji sani dodo da uba wan tabba'u. da kaji tambura na tashi haka sai manya sai dai da mamaya ba dai bi ta gaba nai ba ko da azala jirgi ya fi gaban mota sai sun yi tunkuda sun Jama'a masu kallon mu da sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan tashar tamu wato tashar IMS Online Television Information Management Services tasha ce mai yunkurin kawo muku rahotanni waɗanda suka shafi siyasa da kuma rayuwar al'umma ta yau da kullum. Kazalika tasha ce mai yunkurin kawo muku rahotanni waɗanda suka shafi siyasa ba tare da la'akari da bambancin ra'ayi na siyasa ko aƙidar siyasa ba a yau ga mu tare da babban ɗan siyasan nan mai fashin baki wanda aka fi sani da dokta ko kuma in mace profesa a gefen siyasa wadda ta shafi ɓangaren arewacin najeriya da kuma jihar kebbi baki ɗaya sanannen ɗan siyasan nan wanda aka fi sani da suna tambarin gwandu wato alhaji sani dododo ranka ya daɗe muni maka barka da shigowa wannan zaure to jama'a masu kallo da kuma saurare a ciki da kuma wajen wannan jiha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a ranka ya daɗe gashi allah ya kaddari ka ba mu dama domin mu zanta da kai musamman game da lamarin da ya shafi siyasa akwai ƙorafe-ƙorafen mutane da dama na jihar kebbi da ma wasu na arewacin najeriya inda suke cewa akwai kaso 60 na jama'ar pdp jam'iyyar ku ta pdp waɗanda za su fice su koma jam'iyyar apc ya gaskiyar lamari to <laughs> a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim amma ba'da da ah, gabatarwa kamar yadda ka faɗa ina ga nahiyar da wani gidan rediyo su masu mi irin wannan tambaya da ce musu to ai shi idon muduna kuma eh, kamar ku 'yan jarida ya kamata ku yi abin da aka ce mai investigative journalism ma'ana ku zama masu bincike na kwakwab in an kai magana kamar ma ku mu da 'yan siyasa sai ku sau ku ganishin da ina magana ta hito wai ta ina ya ta misa ya yi ta wa ka faɗa ma ita wanga in kana son ka gano magana da haka za ka yi ina an ka yi magana wai ta wanda ya tumi ya ce sannan kuma washe ka faɗa ma da muka tsarin 5Ws yauwa so saboda kaga magana da aka yi tambaya na cemo wanda ya yi wannan tambaya a wannan lokacin wanda ya zama da sake maka yanzu shi wanda ya shi ya san kashi 60 cikin 100 za su zana PDP shi ya san su ni ban san su ba <laughs> saboda kamar muna jira da ni da kai da su da mu da ku mu gani wa'yan na kashi 60 daga cikin ɗaya na pdp za su tashi cikin pdp su koma apc amma kamar da da an kai magana zuwa yanzu sai ka yi abin aka ce makiyasi ko ka yi kirdado <laughs> ba shi aka ce tura da diba to sai ka yi ka kai ka komo shin daga lokacin da aka kai wannan magana da wannan gaba zuwa gaba ta yanzu ka yi lissahi ɗan apc nawa ya hita apc ya koma pdp sannan ɗan pdp nawa ya hita pdp ya koma apc sai ka tsayin kanan sai ka baka ansa amma har yanzu ina mai da wannan tambaya wannan da ya wannan maganar ya ce su cikin za su komo cikin eh, daga pdp za su komo cikin apc to shi ya san su ko ba ka ba saboda shi faɗa maka su ko shi kawo maka su ko shi baka sunayen su amma kuma abin da abin tambaya nan don mu ja layi ga magana kira saboda a huta da ta a zura ido a gami ga har yau da aka yi wannan magana zuwa gobe zuwa jibi har yanzu da nika magana da kai akwai mutum guda cikin apc wanda ya kai girman sanata muhammadu adamu alar ko daraja ta ga siyasa ko kauri ne ko kima ta ko cika zakka ta ko cika mudu ne wanda ya bar jam'iyyar pdp eh, ya koma apc guda in kasan shi a kawo ko wanda kai ma'aunin marababin direban adamu aliru in kasa shi a faɗa min shi a ranka ya daɗe bayan wannan tsaye da 'yan takarkari da aka yi wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta gudanarsuwa kuma ta buƙaci a yi an gabatar da 'yan takarkari tun daga matakin shugaban ƙasa har zuwa matakin a ɗan majalisu na jiha da na tarayya da sanata akwai wata tataɓurza da ta taso inda aka samu cewa an yi primaries guda biyu a cikin jam'iyyar pdp na sanata Kebita ta tsakiya menene ya faru halan to ni ba sai inda an kai firamare biyu ba <laughs> ni dai na san firamare guda kuma ina ganin yan jarida sun shaidi a yi firamare tsarin jam'iyya da tsarin hukumar zaɓe ya ba da dama ga kowace jam'iyya in ta zaɓe hidda gwani to in lokaci tana iya canza 'yan takararta ta jaye labbo ta sa ɗangara ko ta jaye tumba ta sa bintu ko ba ka ba so pdp ta yi firamare amma kuma sai ta abin nan da aka cewa shi ne wucin gadi ko shi wanda ka jayayyar ya san abin da an kai da shi kuma ya san dalilin da an kai ci ai wannan firamare din kwato ana ai firamare to amma da aka zo daga baya jam'iyyar ta ce to tana son ta sauya 'yan ta bayan sanata muhammadu adamu allura ya shigo cikinta ko tana son ta ɗebe kila labbo ta sauya shi da umaru ko ta sauya ɗan buga ta sai dan jimma to shine da aka zo yi kuma aka bi tsarin doka wanda dokar zaɓe ta tabbatar da shi hukumar zaɓe ta tabbatar da shi doka ta ƙasa ta tabbatar da shi shine jam'iyyu suna da damar su sauya ɗan takararsu daga wanga lokaci zuwa wanga lokaci to da aka tashi kuma aka ce to akwai ka'ida in ma ayin wancan firamare ɗin to wanga da an ka sake kawo ya canji wanga sai an sake kiran duk masu zaɓe abinda ake ce ma wakilai ba su adalaga da turanci ba su taho in sun ka taho su zauna in suka zauna su je su je ƙuri'a wadda sun ka jewa irin kwatankwacin waccan da sun ka jewa lokacin da aka yi wancan tsari kuma in za a yi wannan dokar ta ce a samu wakilci na mutane kamar haka in akwai lokal gamman goma ko biyu ko uku to a tabbatar da an samu wakilai na hukumar zaɓe ta ƙasa su bi nan eo da aeo ma'ana ba abin nan baturen zaɓe na inec da mataimaki ne da kowace ƙaramin hukuma inda ɗan takarar ne to su tura su zauna a yi gaba gare su ya nan na biyu jam'iyyar ta ɗauko wakilanta daga mataki na ƙasa domin su tabbatar da an yi haka na uku jami'an tsaro na warin kaya su zo a yi gaba gare su na biyar jami'an tsaro na 'yan sanda su to a gare su jami'an tsaro na abin da aka ce ma civil masu kula da harkar yanayin al'umma civil defense ko su masu tudu a gaba gare su sannan kuma aka ce shi dan takara da wanga na labbo da na umaru su kawo ejin ɗinsu shi shaida abin da an kai haka muka zo muka yi a gwadon gaji inda aka ce ma civil center ko aka yi gaban kowa aka kira wakilai na local government guda takwas inda a sarda Muhammadu Adamu alauru ke wakilta suka zo suka zauna ga kowace karamar hukuma guda takwas din an kawo e AO da AEO su goma sha shidda ko ina biyu suna bisa teburi sun ka zauna ga wakilan jam'iyya ta kasa aka zauna delegate suka yato kowane su an ka tantance shi da can waje gaban 'yan sanda da jami'an tsaro da kowa ya shigo an ka yi zaɓe an ka zaɓe a sanata Muhammadu Adamu Aliru da ƙuri'u kuma da an ka bayyanar abokin takara ta Malam Haruna shi ma kuma da aka bayyanar aka kare bayan an kare baturen zaɓe ya sanar da zaɓe ana ta sa hannu ejen ɗin wannan ɗan takarar da ya takara da alaro ya sa hannu to in an gama ina wata magana take sannan abin tambaya a nan shasuwa na ka magana cewa akwai takaddama ga zaɓen firamare ka taɓa jin ɗan pdp ya ce ma akwai takaddama masu shi akwai takaddama fa yan apc na shi shi ɗan apc bai kokari ya ci gaba da laura ta damai can inda shike mu kashi cikin magana da ake cikin pdp a apc kun ce ba da bukata da mu mun buro mun komo pdp to mun sharon ku da mu illa ku yi ku lura mu ko mu yi tamu sannan fa na sai wanda ga dama in faɗa ma yan apc su sani cewa duk abin da mun kai cikin apc har mun kafa ta sun san shi kuma sun san abin da sun kai mana to kuma ai ita duniya yawa a gare ta sannan abin da mun kai mu ko shi mukan danganta abin da mun kai za mu dube shi ta siyasance za mu dube shi ta ilmantacce za mu dube shi ta musulmantance don musulmai muke to a musuluncin da muka kuri da shi da kai da ni da su da kuka shine abin da can mu to musuluncin nawa ba ba hagun addini na ba addini ne mai tsafta addini ne mai <laughs> tsari cikin tsarin da muna akwai nausin a qur'ani nika so in kana saboda mu kore kwankwanto ga masu san abin ba ba haka muke ne mantace muke ba gaggauce muke ne ba akwai ƙuri'an ta ce a'udhu billahi minash shaɗan rajim ya yalla zina amanu inna ardi wasi'a wa iyya abu duni kullu nafsin za'iqatul mauti tun ilana ilayna a wannan aya ta ce ya yalla zina amanu inna ardi wasi'a ya ku bayina da kuka yi imani ta da lawantarta ta in ji Allah idan kun samu matsuwa nan to ku ƙara gaba misali in kana argungu <laughs> ko birnin kabe ko gwanda ka jika da matsuwa to shi ka yi sakwato da sakwato da argungu daga duk allah kasa ta to mun ga pdp a apc an hana muna ko ko an yi da aka ga dama ko an takura da mu da magoya bamu to mun ce mun zo da mun koma cikin pdp mu cika to kai dan apc mi sha ruwanka da abin da muka yi can illa ka zo ta kallon lura sannan nan kusa kusa ma ai akwai ta ce lakum dinukum waliy dini ku rika na ku addini mu rika na mu to rika APC daga bari bari ka PDP ita mi sharon ka da abin da ka cikin ina ma ruwanka in ka tuna ga wannan abin da ya faru duk yan social media na APC har sun kai suna ba da sun da jadawali na cewa wai an ce an hidda list ne in yan takarar senator amma ba su na adamu to ina ruwanka <laughs> an haida naka na apc muka ga na pdp kaga abin ya dame su san kuma sun an gaisu cewa Allah ya raka taki gona to mu alhamdulillah in dai har Allah ne zai rake wanga taki namu gona alhamdulillah masu kallon mu da sauraro kar dai ku manta kuna tare da tasha IMS online television a bisa ga ka muke roƙon ku da ku shiga ku danna mana subscribe ku kuma danna alamar rawa saboda ku ci gaba da samun rahotannin mu idan mun daura kar dai ku manta kazalika tasha ce mai yunkurin kawo rahotanni waɗanda suka shafi siyasa ba tare da cin zarafi ko su kallame kowa ba za mu tafi hutun takaitaccen lokaci guda kace mu. Barkanmu da dawa hutun takaitaccen lokaci. A ranka ya daɗe daga cikin kalaman da ka dinga yi ga kafafen sadarwa, an yi hira da kai a gidajen rediyo daban-daban, akwai inda ka yi bayanin cewa siyasar bana za ta kasance siyasar ɗan dullu siyasar mumunge ko kuma siyasar wawo me kake nuhi da waɗannan kalamai abin da nake shi ne kacan <laughs> inda an ka hito ana zuwa ka ci ka ci a jiha ma ƙuri a jama'a ana son ka amma sai a zo a yi unhwani da ƙarin gwamnati ko wasu masu babban riga mai stati ko ganin kamar suna yan gata ko yan lele su zo su a zonna a ɗauki zaben sai a juye to shi na mun ka ce bana wanga zaɓe da za a yi bana in Allah gwada mana na 2023 na ɗaya dai abin da gari da wawo ka san wawo madalla to ga yaro wanda bai san wawo ba dama akwai ran da aka yi ran da a ci a ƙoshi gada to aka yi ta aje a samu wuta a rinka jujjuya ta wani bi ma ana iya sa ta kwalta ko taya in ka ba in ba <laughs> in ta liƙe maka mai a ɗebe maka sai ka abin nan to shi da mu yi bana ga duk wanda ya ce tafi zaben da muka kaɗa ɗaya kenan na biyu hukumar zaɓe ta ƙasa mun san ta sani ko muna so mu sanar da ita ko muna san ta sani da jami'an tsaro su ma sun sani bana Allah ya jarabci ƙasar nan da kullum muna addu'a shine sha'anin tsaro Allah shi muna maganin shi mun san area da da waya bana muna zato da waya akwai da waya akai akwatin zabe ko ba haka ba eh, misali in ka ɗauka irin dan umaru da mai rairai ko ka ɗauki bena wani ɓangare nata ko ka ɗauki makuku wani ɓangare nata ko ka ɗauki ah, inda aka ce muhai ko wurare na waɗanda suke saboda tsaro jama'an ma gaba ɗaya sun komo cikin biranen bena dan ko sago da sauran wurare to wannan wurin mun sa akwai runhunan zaɓe to mu a pdp bana za mu da hukumar zaɓe a hissuwa muna in akwai runhuwa misali dan umaru wadda aka ce ma 001 ko ko 005 ka tana duk lambar da an kai mata don musanta ana kai mata akwatin zaɓe ko ba a kai mata don idan an ka bamu lambar ta ba a kai mata wani ya taho da wani sakamako mai wannan lamba wallahi ko a jaye shi ba da cikin zaɓe don mun san ba a yi ba to in ba a yi ba ina ka samu shi to na kenan kaga mun samu biko na uku in mun je ƙuri'an ma inda an ka ce a yi zaɓen da inda an ka ce kana son ka ɗauko inda ba a yi ba ka haɗa da inda an ka yi don ɗaya ka ta kai ojoro to ka sani akwai abin da muka ce wa man kakahun domin shi za mu yi ka za mu yi inda duk muke da da ƙuri'an mu wato ko dai abin shi da shike ko kuma in ka ce ka taba shi ko mu ko kai ko da mu da duk mu mutum a yi lahira wallahi ba mu yadda bana ayi mana ojoro a taba mana ƙuri'a wallahi wallahi ba shi ga kowa a tabau in ma mutum da ne yayi ya fasa ko ba haka ba to shi ka ce za mu yi siyasa dan dullu da wawo da mummunge ba ni gani ma'ana wadda ka kaɗo ka cewa ashiyan mu guda ko ko wai dan uwana kake wallahi tallahi zan maka kwaci kwaci jilwa bana walla na nace da Allah kwaci shi taba mun zabe bana wallahi tallahi sai da karin mu ya kare in kana ni mai ka hwasa ko baka ba kuma wallahi in ta kama mu ni san doro ka amma maki a ganin ina agent bana shigo wato wakilin zabe kware da gaske in ta da ta yana agent to ni yanzu akwai wani zanna a ce ai min ojoro an sai da yan bandarai ko ba gane ba eh saboda ka za mu tsaye zaben bana za mu bi shi tirin tirin kuma alhamdulillah hukumar zaɓe ta nuna cewa babu inconclusive daga hana ayan ocean ma'ana akwai na'ura wadda za ta ɗauke ka in kaina kaina in ba kaina ba ba kaina ba kuma ka ji hakuri haka da ta ta ta faɗa cikin saba ɗin hukumar zaɓe ina na za ka hito da wani ojoro wanda har za ka ɓace muna sannan muna muna jira bana in ana dabo ba da riga ba ga zaɓe bana a yi muna dabo ba da riga ba a yi mu gani bana eh muna nan tsaye mun gwarza in Allah yadda eh na'am a cikin kalaman ka ranka daɗe kazalika akwai inda ka yi bayanin cewa kuturu ko ba shan hura shi na ɓata to bayan wannan kalami kuma sai aka samu cewa ka bar jam'iyyar apc ka koma jam'iyyar pdp wanda daga bisani aka samu cewa 'ya'yan jam'iyyar apc kamar irin ingaski irin su alhaji shehu na tsaffi da kuma gulma inda aka samu cewa esco guda goma sha uku sun bar jam'iyyar apc sun dawo jam'iyyar kuta pdp menene wannan yake da nasaba da wannan wato mun harin wannan magana akwai wani wanda da aka taro kan ba in kana itunawa ya zo ce ba ya ce ba ba koma muka mu bude ofis ba in mun iya mu bar jam'iyya akwai wanda wannan kalamin kuma daga garin koko shike ya san da na san shi kuma tsohon dan majalisar tarayya na ko ba ka ba ya manta da cewa muhammadu adamu allaro ga da ya ce in ya haifar jam'iyya ya taɓa takara alaru na gwamna ya kuma yana so shi koma sakan tam sai da koma ya roƙi ba farawa an ka roƙi adamu alaru sannan an ka shi ya kuma sakan tam shi nan dare ne ya san abin da ya san sani doro na san shi ya san ni to shi ne da yawan nan magana ya ce ba in mun iya mu ba ofis muka buɗe ba mu bar jam'iyya ni ku ina so in waɗan mai ko da ba mu bar jam'iyya ba ko muna cikin ta kuturu in bai damu hura waya ya durin kwa ko ba gane ba to gashi nan ko ku ture har tudda hura wanga da an gane wasu shi wani tsoye wallahi alai wallahi wallahi kunnuwa na jakai na baya eh kunnuwa na sun ka fara hituwa jakai na baya ko ba gane ba saboda ka lalurar da attahe bana ta barin jami'a APC a koma cikin PDP shi ba ko fara ba eh, ba ko fara ba shi na kaji wacce magana ta na in ka da wani cewa kashi 60 nace shi ya san su ko wani nace ce haka nan shi ya san su ko ba ka ba sannan muna muna muna muna jira mu kashi 60 cikin da na PDP za su bari su koma APC muna jira eh ba mu ce ba a yi ba eh. amma mai mai mu ga an yi eh, amma shi ka sani har gobe har gobe wannan magana tana ga tana tana aiki kuturu in bai damu hura ba ya ya tushe ta eh kuma a ce ko ina sandoro da yace au a ah, masu kallon mu da sauraro gashi mun ɗauko hira kuma lokaci na son yi muna halin nasa ranka da duba da cewa a yankin arewacin najeriya ana fama da matasa da dama waɗanda sun isa yanka katin zaɓe amma kuma ba su mallaki wannan katin zaɓe ba ga lokaci yana ƙurewa wani irin kira za ka yi ga matasan mu game da wannan to wannan shi a tashin hankalin da annan ni karanka na shike damuna na daidai hukumar zaɓe ta bada ranar ƙarshe ta cewa ai katin zaɓen nan ya kamata yaran mu da ana suna ta kuwa ta siyasa ta banza yanzu ina unhwanin kana dan banga siyasa a cira na zabe baka iya zuwa ka je kura ga wanda kaka so ka sai ni misali amma ni din ina cikin takara baka da in za ka da hannu sai ni a shi karara ka kai so da ina kira ga al'umman mu mazan mu da matan mu musamman ina kira ga uwayen mu mallamai na addini sun sai a kokarin su to Allah duk almajiran nan da daga abin nan bara in dai sun kai shekara goma sha takwas to don Allah duk inda suke don Allah a taimaka a je a kai su su a jikatan zaɓen su saboda mi saboda haƙƙin suna su zaɓi wanda suka so kuma zaɓen nan idan an ka je wurin yi ne in baka da katin zaɓe kamar ka tafi ka je gona ne a ce baka da kalmi <laughs> ina noma shi so da Allah ina roƙo yan uwanmu da a ƙauye uwayenmu to Allah ayi ƙoƙari a gano katin da zaɓe intanet nan ko da wadda a ce mata wucin gadi ta to Allah ayi ƙoƙari a ɗauke ta a samu matan kole ka san matan kole a matan kole ina yan an ka yanke gero can ƙasa ne inda aka zagewa ba wanda an ka yanke da lauje to a cage shi a sa ta a sarka ga daki har zabe ka don a zan ana <laughs> dubin da karta ta ɓace sannan mu mata a sa cikin tayani ka san tayani ok akwai abin nan da ta ka yi da tsohi na zare wanda cikin da ka samu an sa abin gantif ko a sa fata ko a kawo wani kyalle a sa to karkashi ne a do'ala a jikata zaɓe can a zan an san inda suke cikin tayani nan ta ran nan zaɓe a dauko ko ba gane ba sannan kuma uwayen manoma don Allah ka shiga kudan dani ka san kudan dani madalla ɗakin da aka yi wanda bai da kohwa, kamar gashi bin da kamar shigewa amma kuma duka lakana shi ma akwai inda aka yi dan wani ajiya to don Allah kai ta can a aje ka ta na zabe an san inda take idan ta a ta dauko ka gane bin nan na riga na magana shi sannan akwai abin da aka ce ma abin na runwa dabi ko shi ma ana iya a aje an tashi a ɗauko ma abin da gani uwayenmu na da abin nan wuraren ajiya namu na gargajiya to do Allah katin nan ta zaɓe ya ayata a kai ta can aje gudun ka amince a ta ranar zaɓe a kama ina ne aje ta amma da an san tana ga matan kole ko tana ga abin da kudan dani ko tana ga dabi ko tana cikin tayani kaga ana zo a ɗauko ta aje a kai a ranar zaɓe sannan ku kuma samari masu ƙarfi a jika yawon ga da aka yi na kuwa banza don Allah duk wanda bai yi bai ta hukumar zaɓe ga ta nan ana yi a quarter INEC ana yi a local government ta INEC duk inda ka ta hukumar zaɓe ta ba da dama ka ta maka inda dan Najeriya kake in dai ka kai shekara goma sha takwas kuma abin da abin shawa so hadu ta Allah ana samun da kai shekara goma sha takwas kowace yau akwai wanda kai shekara goma sha takwas gobe wani shekara goma sha takwas ashe kullun ana samun wanda ya kamata ya ta a mai rajista don Allah ina roƙo ga samarinmu da matanmu da uwayenmu da yan kaso mu da an Legas da yana da Allah a dawo gida duk wanda bai samu yan kwanin sun ka rage to Allah su da su mallaki wannan kata zaɓe zaɓen ga kakka dokai wai tsakanin PDP da APC ya wuce nan mai hankali duk in yana luwa ga siyasar da aka yi bana ya fanci siyasar mu ta kusan koma abin da aka ce regional politics to kowa shi kokari shi rika mutuncin gidansu don a ga yadda an ka ta sama Najeriya gida guda ta amma kuwa san gidan uba ne to ka kai kokari ka mallaki kata zaɓen ka don ka zanna gidanku na gado kuma idan kai kammala gidan na gado ba kana nan zanna ba har da ku na gado a raba ka da shi kuma wannan abin sauki a gare shi baka bada da ko kwabo babu mai tsananta maka illa ɗaya lokaci na zaka je ka bada dama a je a yi maka to da Allah mutanen mu su je su yi duba da wannan kuma yan siyasan mu ko da yan takara da wayanda an magoya bayan takara da Allah a tahi tsaye a nemi a jama'a a bi sako da lungu kwarkwada kwarkwada kwarkwaro kwarkwaro mazauni mazauni don Allah a nemi alhurma ga mutane cewa don Allah a zo a dawo ma jam'iyyar PDP don mu samu mu cito ƙasa da inda ta hwada kuma ka amanta na sha kuma zan hudi APC duk notun da an kaɗar mai cikin da mu mun kaɗar shi to in Allah ya yarda bar sai mun bi duk inda notun shiga mun kwance shi da yadda Allah tabaraka wa ta'ala Allah yarda sai masha Allah masu kallon mu da sauraro duka duka anan zamu ji alabulan linzamin wannan shiri a bisa ga haka muke roƙon ku da ku shiga ku namu na subscribe ku kuma danna alaman ƙararrawa saboda ku ci gaba da samun rahotanninmu da zarar mun daura. Mun gode.